The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin na ranar Litini 4 ga watan Janairu. Yayin da ake ci gaba da cece ce kan makomar tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro sama da su wasu na ganin garan bawul kawai ya kamata a yi ma fannin shari'ar Najeriya. ga ɓarawo ana ganinsa zuru-zuru duk ya da mai kuɗin mutane kuɗin da gwamna ɗaya zai rike na shekara takwas sai a yi bajet ɗin Najeriya amma ɓarawon saniya sai a ɗaure shekara takwas. kuma ku ji cewa matakin da wani kwamitin da aka kafa ya ɗauka ya bar baya da ƙura a shiyar bauchi ta jama'iyyar pdp sannan kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirinsa na da rashin ta yi muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya mawasare assalamu alaikum an samu girgizan ƙasa da ya kai nauyin maki 6.7 arewa maso gabashin indiya, a kusa da bakin iyakar bangladesh da mayama rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba wani rahoton hasarar rai ko kuma rauni mazauna birnin guwahati a cikin jihar ansam sun fara tserewa ne suna barin gidajensu salin da suka ji gidajen nasu sun fara girgiza kan takardu na fadowa daga kan tebur girgizan kasar da ya yi nisan kilomita 30 daga arewa maso kudancin birnin impal an ji karan girgizan kuma har zuwa kolkata da ke yammacin jihar bengal wadda ke kilomita 600 daga kudu maso yammacin kasar wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar haiti wanda aka yi cikin watan oktoban bara ba komi ba ne illa kawai magudi kwamitin wanda ya fidda rahoton jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa jude kalestan ya yi wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka magudin ku sun haɗa ne da soke ƙuri'u da a ringizan ƙidaya sai kuma ƙungiya-ƙungiya wajen tantance 'yan takara ire-iren waɗannan abubuwan sun sa 'yan ƙasar suka gudanar da zanga-zanga wanda hakan ya tilasta hukumar zaben soke zagaye na biyu na zaben a watan da ya shige sai dai kawo yanzu ba a san lokacin da za a gudanar da zagaye na biyu na wannan zaben ba domin a bisa dokar ƙasar ta haiti ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba ne a ranar bakwai ga watan gobe a yanzu haka dai an dakatar da wato an wato yanzu haka dai dan takarar gwamnati ne da gwamnati ke marawa baya jabinel moisi shine ke kan gaba sai celestin na biye da shi daga cikin 'yan takara hamsin wasu 'yan ta'addan da ba a san ko su ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin india da ke arewa arewacin birnin afghan na jihar mauri sharif jiya lahadi mai magana da yawan gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji karan halbe-halbe da tashin gurneti a haraban ginin manar ahmed ya ce maharan sun cilla gurneti ne daga tsallaken ginin abinda ya sa su kuma jami'an tsaro suka buɗe musu wuta sai dai kawai yanzu ba tantance irin barnar da aka yi ba tukunna ko kuma hasaran rai shi ma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ya ce tuni aka shirya jami'an tsaro na musamman da za su fatattaki waɗannan maharan sai dai ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan wanda yanzu kwana ɗaya bayan da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kusa da bakin iyakan pakistan wanda ya dalilin mutuwar sojoji bakwai da 'yan harin hudu sai kuma mutane goma sha biyu da suka samu rauni daban-daban ƙasar saudiya ta yanke hulɗar jakadanci tsakaninta da kasar iran ƙasa da kwana ɗaya da iraniyawa suka yi zanga-zangar nuna kyamar hukuncin kisan da kasar ta saudiya ta aiwatar a kan sanannen malamin nan na masabar a sheikh nimr al-nimr masu zanga-zangar dai sun yi ta ne a harabar ofishin jakadancin kasar ta saudiya da ke kasar iran ministan harkokin wajen kasar saudiya abdul aljabar shine ya bayyana yanke hulɗar jakadancin da yammacin jiya lahadi ya ce ɗaukacin jami'an ƙasar iran da ke cikin ƙasar su tattara 'yan um, kwamatsansu su san inda dare ya musu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kashe wasu mutane hudu da aka yi ƙasar saudiya cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban ƙasashen musulmai da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar ƙasar saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sannan malamin nan na 'yan shi'a dama kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha gargaɗin kotunan ƙasar ta saudiya wajen ba da hukuncin kisa akan abin da bai ta kara ya karya ba kuma sautari shari'an cikin sirri ake gudanar da shi waɗanda dai suka gudanar da zanga-zanga a wuraren da suka yi shi suna ɗauke ne da hoton shi shek nem al wanda sananne ne wajen sukan lamirin gidan sarautar ƙasar ta saudiyya labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da cece kuce kan makomar tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro samba da suki. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. biyo bayan matsayar shugaba buhari ta fargabar matukar aka tabbatar da beli ga manyan waɗanda ake tuhuma da almundanar dala miliyan dubu biyu da kuma fiye da naira miliyan dubu ɗari shida ta harkar makamai jam'iyyar adawa ta pdp ta ce aibi ta da kulle gwamnatin apc ke yi wa tsohon mai ba da shawarar tsaro samba da suki don yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a dubu biyu da goma sha tara kakakin pdp olisa metu ya ce ganin zurfin da da suki ya da waɗanda ke alaka da harkokin tsaro da farin jinin sa siyasance ya sa buhari ke yi masa bita da kulle tunda pdp ta shirya da tsayar da ɗan takarar 2019 daga yankin Arewa. Shin wannan ba ra'ayin Olisa Metu bane don ba mamaki wasu masu son takara a PDP a 2019 ba za su ji daɗin alƙiblar jam'iyyar ba zuwa yanzu? Na tambayi Olisa Metu ya yake gani in an ɗauka shi ne mai wuƙa da nama a PDP. tamkar in babu shi a helkwatar jam'iyyar ba ma jam'iyyar. It is not true. It's just that I am lucky to be occupying this position. I'm privileged. Ba gaskiya ba ne, kai dai don na samu damar rike wannan mukami a wannan karan. Don wani ɗan jam'iyya ma ba mamaki ya kare muradun jam'iyyar fiye da yadda nake yi. in ji metu da ya ci gaba da cewa na yi amanna babu wani tsari da ke daidai ɗari bisa ɗari ba mamaki na kan yi kurakurai. is as if it's about lisa lisa metu before it used to be lai mohammed lai muhammad dan an zaɓe ni shi ya za kullum ake ta kiran sunana da a yi maganar lai muhammad ake yi lokacin suna jam'iyyar adawa kaga yanzu ai ga femi a daishina ga su garba shehu ga mataimakin shugaban kasa ga ma shugaban shi kansa ofishin ne fa ba mutum ba jibirin zakar dan pdp ne mai ra'ayin su lalamido ya takara biyu da goma sha tara ba ba da soki ba da ke ganin lalle zai shugaba buhari ya tsawata wa alkalai matukar yana son samun nasara ba a tsaya an yi nazari constitution wacce irin dama ta ba alkalai har da haka zai zama cewar ga barawo ana ganinsa zuru-zuru ya yi badakala ya tafi Nijar ya gina gidaje ya tsaye jiragen ruwa duk ya kanda mai kuɗin mutane kuɗin da gwamna ɗaya zai rike na shekara takwas sai a yi bajet ɗin Najeriya amma alƙalan Najeriya suna kallonsa sun shafa mara mai amma ɓarawon saniya sai a ɗaure shekara takwas. Ɗan APC mai rajin kare muradun Buhari da Tuwa Ali Kumo na ganin matakan shugaban sun dace da yanayin dimokuraɗiyyar Najeriya. Zan goyi bayan wannan gyaran tsarin tsarin mulki 200 bisa tsari a tabbatar da an ba shugaban ƙasa shi muhammadu buhari goyon baya ba ba da belin mutum haka kawai baka gama bincike ba in ya gudu fa dole ne a bi due process a bi ka'ida yanzu su attahiru ba farawa da aka ba da su kaji an sake kamo su ne sabida iya laifukansu an gane ba wani kuma da aka sake bincikowa a baya jami'an tsaron asiri dss sun ci gaba da tafkewa ko garkuwa da sambo da suki bayan samun beli har sau uku rahotanni ma na nuna akwai waɗanda za a sake kamawa da zargin da ke da alaƙa da ofishin da sukin nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, Lallai kam, a gaida kuma Nasiru sai kuma Bauchi inda ake ci gaba da karce ƙasa a jama'iyyar PDP duk wada matakin da wani kwamiti ya ɗauka. abdulwahab muhammad gare ka bisa dukkan alamu dambarwar da ake ciki a jam'iyyar pdp mai adawa a jihar bauchi ta ki ci ta ki yawa, duk da cewa kwamitin da uwar jam'iyyar a arewa maso gabas ta kafa ya mika rahotonsa na ƙoƙarin sasanta rigimar dama dai ɓangarori biyu ne na jam'iyyar kowanne ke ikirarin shugabancin jam'iyyar da kuma korar ɗaya ɓangaren wato tsakanin ɓangaren alhaji yaro yaro da kuma na honorable shito zaki shugaban kwamitin binciken rikicin na pdp babangida modibo ya yi mini karin bayani kan sakamakon binciken da aka hada mu daga zonar ofis na north na pdp mun zauna mun duba koke-koken su da suke na shugabancin wannan jam'iyya wannan jiha mun kuma rubuta musu da abin da kwamiti namu ta duba da kuma abin da ya jace akan ka'ida na constitution na wannan jam'iyya tamu wato hukunci aka zantar hukuncin da aka zantar shine ya Yaro Yaro shine shugaban jam'iyyar PDP a Bauchi sannan sakataren da kuma barista mota. to shi kaman Shitu Zaki fa Shitu Zaki sun koma makamansu na wanda yake rike da shi tun kafin wannan rikicin ya faru shine na zonar vice chairman to kaman barista Ismaila Burga fa eh barista Ismaila Burga shine tsohon sakatare na wannan jam'iyyar a wannan jihar ai ya riga ne ya tafi neman zaɓe na deputy governor wanda aka yi zaɓe na 2015 ya tabbata ya resign din shi ne aka replace na shi da eh, barista To sai dai sakataren jam'iyyar da ake takaddama a kansa wanda shi ne yi wa jam'iyyar takarar mataimakin gwamna Alhaji Sama'ila Burga ya yi watsi da sakamakon binciken. primary election ne kuma na guideline na pdp yana magana ne akan firamare election mhm. saboda haka wani da da ya takara da na ranin mai shi ne ya zama wajen wajibi ya sauka a wannan lokaci inda yana cikin mu kuma ranin mai a cikin constitution na pdp ga baki ɗaya babu inda aka ce ana election wa ranin mai saboda haka wannan wannan section din da ake magana na guideline ma bai shafe ni ba don haka ni matsayin haka ba furgan nuna tare da jama'a ta na cewa ba mu amince ba da wannan hukunci da aka yi kan kwazi kuma hali ya yi nan gaba Alhaji Ya'u na Baddo shugaban kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar PDP na jihar Bauchi ya buƙaci ganin an ɗinke barakar. muna kira ga waɗanda suke jam'iyyar pdp da waɗanda masu kai fishi a cikinta su dawo mu haɗa kai mu gyara wannan jam'iyya tamu. abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya. haka ike kuma a gaida na musamman to kafin mu ci gaba tunda a bauchi muke bari mu garzaya zuwa tafawa balewa mu sha waƙar sayawa. muwaki muwaki muwaki nafti nafti tizali nafti tizali yelgyangas yabirambulu jankoshi chonchaso mshida shirutku ken kar ken kar ken kar ken kar gai But ma yan gan chalam a gaida kunzar yanzu kuma bari mu za ku gefe guda salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba da rashin jayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa barkamu kuma da shiga sabon shekara da fatan allah ya sa mun shiga cikin ƙoshin lafiya to ubangiji allah ya sa mana albarkarsa masu karin magana sun ce waiwaye shine adon tafiya saboda haka shirin zai waiwaye baya yau mu kawo maku tuni kaɗan daga cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar maku shekarar da ta gabata bari mu fara da gutsuro maku firar da muka yi a kan zaben shekarar 2015 to ya kamata su masu siyasa su gane akwai tension sosai dama yawanci najeriya siyasa in aka zo son zaɓe an saba da irin wannan muna da wannan tarihin tun lokacin da aka zo aka yi ta kone-kone a western region eh. lokacin fesa republic you know aka zo aka yi wild wild west da sauransu you know last zaɓe ma an yi irin wannan to ya kamata su yawanci daga magoya bayan 'yan siyasa da kuma yaransu da suke bin bayan su ya kamata kowa ya ja kunnen magoya bayansa ko a jam'iyyar apc kake ko a pdp a kan cewa wannan kone-kone da tayar da hankali da ake yi ba zai sa ka ci zaɓe ba ƙara dagula mana ƙasa zai yi ga wannan eh, rashin tsaro da muke fama da shi idan kuma 'yan siyasa suka kawo wannan ƙarin wannan matsalan ta hanyar magoya bayan su to za a iya rinca ba ƙasan kafin ma zaɓe din. saboda haka magoya bayan su yan da yan apc da shugabanninsu ya kamata su ja kunnen magoya bayan su su shugabannin jam'iyyu din hmm. na ko'ina ne kuma matasa su bana da sanin cewa kowane shekara hudu an yi wancan shekaran kone-konen da aka yi bai yi amfani ba ba a ga wani ci gaba ba sun yi ma wancan lokacin da suka yi na western house din ma daga ƙarshe eh, demokradiyyar ma rugujewa ta yi saboda haka tashin hankali da me yakan iya karar da ma demokradiyyar ma zuwa tsaya can mm. a rasa gaba a kasa yin gaba a kasa yin baya kuma dole ne mu yi taka tsantsan musamman wannan shekarar zaɓe saboda yawan rashin tsaro da matsalolin da muke fama da su sun fi na kowane lokaci a tarihin najeriya sai kuma zargin rashin kuɗi da ministan kuɗi na wancan lokacin ya karyata. sunana ambasada bashir yuguda minista na kuɗi a ma'aikatar kuɗin najeriya to eh, ranka daɗe me ke faruwa ne da eh, tattalin arzikin najeriya mun samu labari cewa najeriya fa ta durƙushe babu kuɗi to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya ce ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda 36 a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal government gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local governments kenan sannan akwai kason kuɗi wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun kastam saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen uh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke so tatar mai a ƙasa ita npc tana kula da tatar man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora ana ɗora musu haraji to sannan akai akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kuɗin raran mai yake shiga kudin raran man nan idan farashi ya wuce kudin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kudi to ta nan ne ake samun wannan kudi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kudin da muka samu ƙari shine suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke mana ayyuka kan hanya wanda muke daukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durƙushe ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje ba za ka ga kamfanna masu karfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnati a gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatar kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da ke nan adadin kuɗin su mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku a ƙarshe sai shirin farfado da sana'o'inmu na gargajiya To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda aka farfado da sana'ar saƙa a agayawa. Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramin hukumar Ingawa ta jihar Katsina. Akwai kimanin mutane dubu goma da ke zaune a wannan gari. Garin kuma ya yi fice wajen saka adire da yin rigar tsamiya da rigar saki da luru bargo kenan da kuma saƙar hula. Kwanaki na ziyarci wannan gari kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana sakar hula ko kuma yana sakan adire ko rigar saki irin ta sarakuna. Mata kuma galibi su ne ke yin kaɗi. Ba Najeriya kaɗai ba har daga wasu ƙasashe musamman makwabtan Najeriya ake zuwa sayan adire da rugunan saki da huluna a wannan gari. To amma kashi a 'yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfado da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfado da wannan masaƙa kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu 'yan doma mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa da Malam Haru Mai Luru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaka. Sunana Alhaji Idris Yusufu a ga magajin a gawa Turan kai daidai muna son ka bamu takaitaccen tarihin wannan wuri. Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta. wannan gari namu babbar sana'a mu ita ce wannan saka din nan kusan kusan kowane gida kalilan ne waɗanda za a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka din nan to a lokacin na ana ta yi tun da aka zo kamar ranar alhamis da yake kasuwar juma'a ita ce babbar kasuwar mu to a wannan kasuwa ita ce daddaren ta kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki sai an kai har asuba ana bugun wannan abu da ake kawa shi ne ake ɗauka a kai kasuwa a saida in an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin juma'a ta zo tunda tun kama a kafa garin lokacin na tutun a ƙauye ana zanna a ƙauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a to da aka dawo na cikin gari an kafa wannan alif ɗari tara da hamsin da biyu ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta yara da manya a lokacin nan kowa yana ta yi don da mai gida abin da zai iya koya wa dan shi a wannan lokacin kenan ba ga noma wannan ita ce babbar sana'a mu wannan gana a lokacin nan ba san wata sana'a ba sai wannan saka din nan ita ce aka dogara da ita a wannan lokaci babba da yaro to jama'a muna fata kun samu tuni kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuna jin shirye-shiryenmu na wannan shekarar 2016 a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke cewa kusance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa to a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana Assalamu alaikum kashi hausa na mai amurka mai magana kan ɗan takara daga dogon daji. game da harkar mallamai da an su a baya gaskiya gwamnatocin arewacin najeriya abubuwan da suka bai dace ba kaga an mallami zai an ka albashi sai arba'in ga wata ko hamsin kuma shi ne ba su ba da ilimi na farko don allah a ji tausayin malaman makarantar firamare don allah a rinka tausaya musu don yanzu haka za a ga ma'aikatan lokal gamin wai sai sun samu albashi sannan mallamin firamare ka samu albashi kaga da ya ba sashen suna mun amurka ku damin na ga kwamishinonin ilimi na jihohin arewacin najeriya su ji tausayin malamai su a foundation na farko assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta bali jihar taraba tarayyar najeriya dangane da yadda gwamnan jihar borno kashi shatima ya nemi mutanen ƙauyuka da su koma gidajensu za a sama musu tsaro kuma za a gingina musu muhallinsu hakika abu ne da ya dace kuma muna fatan Allah ya ba da sa'a ya kuma ba da nasara wannan gine-gine da za a yi wa waɗannan mutane da suka baro gidajen saboda tashin hankali na Boko Haram Allah ya sa a musu wannan gini cikin gaugawa ganin cewa wannan lokaci ne na sanyi mutum yana kwana a waje hakika akwai matsala kuma muna fatan Allah ya sa wannan matsala ta Boko Haram Allah ya sa ta kawo ƙarshe kenan. sunana mudassir muhammad sawa balewa ah, muna yaba wa shugaban kasa muhammadu buhari da kuma karamin ministan man fetur ibe ko bisa ga kwararren matakai da suka dauka a game da batun maganan karancin man fetur a kasa baki daya a hakikanin tafiya sun yi rawan gari muna yaba masu kwarai da gaske mu dai a nan jihar bauchi abin ya so mai sauki To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. An samu girgizan kasa da ya kai nauyin maki 6.7 a arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da mayama Rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba wani rahoton hasaran rai ko kuma rauni. Mazauna birnin guhawati a cikin jihar Ansam sun fara tserewa ne suna barin gidajensu. misalin da suka ji gidajensu sun fara girgiza kayan takardu na faɗowa daga kan teburi wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasar da 'yan majalisar dokoki a kasar haiti wanda aka yi a cikin watan oktoban bara ba komi cikinsa in ban da magudi kwamitin wanda ya fi da rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa jude celestin ya yi wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka magudin ko sun hada da soke kuri'an masu jefa kuri'a a ringizon kiraya sai kuma kumbaya kumbaya wajen tantance 'yan takara ire-iren waɗannan abubuwan ya haifar da 'yan kasar suka gudanar da zanga-zanga a cikin kasar wanda hakan ya tilasta hukumar zaben soke zagaye na biyu na zaben a watan da ya shige wasu 'yan ta'adda da ba san ko su wane ne ba sun yi kokarin kutsawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin indiya da ke arewacin birnin afghanistan na jihar mazri e sharif jiya lahadi mai magana da yawon gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji karan harbe-harbe tashin kurnet a harabar ginin To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da Siri wanda ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.